A yau ne 19 ga watan Agusta ake bikin Ranar Ayyukan Agaji ta Duniya a Jamhuriyar Nijar. Ƙungiyoyin cikin gida da na waje sama da 140 ne ke ayyukan agaji a ƙasar domin ƙarfafa gwiwa ga mutanen da suka tsinci kansu cikin mawuyacin hali sakamakon matsalolin tsaro ko wasu matsalolin na daban. Bikin na banana gudana ne a wani lokacin da illolin canjin yanayi suka haddasa mummunar ɓanna. a yankin Sahel kuma Nijar ma ba ta tsira ba daga wannan bala'i. Ranar ayyukan agaji ta 19 ga watan Agusta lokaci ne na tunawa da yadda jami'an agaji suka sadaukar da rayukansu don faranta rayukan mutane da ke cikin halin bukata kuma ta samo asali ne daga harin ta'addancin da aka kai wa ofishin MDD a birnin Baghdad na ƙasar Iraki a shekarar 2003. muna tafe da ɗauke da ci gaban da cikakken rahoton a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya tsiratar da mu daga dukkanin bala'i ubangiji Allah ka yi mana agaji ubangiji Allah ka kare mu ka tsare mu ka zaunar da mu lafiya amin summa amin